Fondation irondel Niger sashen Hausa Studio Kalangu magana masu sauraro barkamu da yau Litinin hudu ga watan Yuni 2021 ga kanun labarin. Yau aka sallace ranar duniya ta mai bada jini za ku ji babban sakatarin kungiyar masu bada jini a DDSN a cikin shirin. Haka zalika a yau da sai aka yi wata haɗuwa tsakanin jami'an kai agaji da mahukuntan birnin Yamme za ku ji ma'anar wannan haɗuwar. Kuma a cikin shirin rahoton musamman na maraicen yau, goje maimuna gazibo za ta fayyace mana yadda tafiyar aikin kotunan gundumomin birni suka kasance. sauraro gunguma ne ke gabatar muku labarin ga kuma yadda suka kasance. A yau da saye ne al'ummar ƙasa da ƙasa ta sallace ranar duniya ta mai ba da jini a ƙasar Nijar. a cewar sakataren kungiyar masu ba da jini na ƙasar Nijar ADDSN cibiyoyin kiwon lafiya na cikin babbar buƙatar wannan jinin a faɗarsa kaso 30 cikin 100 na masu ba da jini kaɗai ke ba da kai dalilin da ya sa kenan kungiyar ke fafutukar juya aunin ga dai bayanin da alhaji adamu musa yama abokin aikinmu musa san. Kashi biyar cikin ɗari na masu bada jini suna fitowa daga iyalai. Dan uwa ne ba ya da lafiya kenan za a kira 'yan uwansa su bada. Muna son juya hakan domin ganin masu bada jini bisa niyya sun kasance mafi yawa. Wannan burin mu ne. Abinda muke yi a fili shine wadda kai cikin makarantu, ƙungiyoyin mata da sauran ƙungiyoyi. Muna musu bayani kan muhimmancin bada jini, kuma wane ne ya kamata ya bada jini. Sannan mu yi rijista a bar mutane da kansu su zo su rubuta sunayensu. su daga baya a kira su mu karɓa ko kuma aika sunayen su cibiyar ko kuma su je su tattara jinin ma'ana daga CNTS ana gayyatar mutane su zo nan yau da shekaru uku mun samu tallafi da ya bamu damar zagaya ƙasar Nijar domin wayar da kan jama'a ina tunawa a zandar cikin yini guda mun samu jikar jini 385 tsakanin NSP Zandar da Econ Normal ta Zandar. A gaida mamman ada Bari mu komo bisa ranar ƙasa da ƙasa don waye kai bisa ga masu zabaya da aka sallace jiya sha uku ga watan Yuni a faɗin duniya baki ɗaya. Domin mu maganta kan kulawar ɗaukar ɗawainiyar mutanen da ake gani da wannan zabayar a ƙasar Nijar, Madam Khadijatu Madugu, shugabar ƙungiyar masu zabaya ta ma Talata Abdu Bahar bayani akai. Ana iya cewa an samu ci gaba, amma har yanzu da sauran kalubale. Kalubalen shine rashin tsarin ba da tallafi na yau da kullum don yin rigakafi da maganin kansar fata. Yanzu haka muna da mutane da ke fama da cutar kansar fata, amma ba mu da tsarin ba da tallafi. Ilimin yara zabiya bai daidaita ba sosai. Tsangwama da tayar musu da hankali na ta ci gaba. Ana nuna wariya tsakanin zabaya da sauran mutane, musamman a yankunan da wayar da kan mutane da muke yi bai isa ba. Amma muna sa rai, muna kuma ci gaba da gwagwarmaya don a samu gari da da babu wariya a cikin shi saboda waɗanda ke fama da cutar zabai suma su ji daɗin su da hakin bil'adama a cikin daidaito da sauran mutane. A wani fannin kuma an yi wata haɗuwa yau da sahe tsakanin shugabannin hukuma da masu ruwa tsaki gabatun kai agaji. Wannan haɗuwar manufar ita ce canza yayu bisa ga daidaitawar ayyukan biron kawo daidaito ga harakokin kai agaji OCHA. a yankin jihar Yame mai alaka kuma da tsarin kula da ambaliya. Rafika Atayar ta naɗo mana bayanin Abdu wadda mataimakin babban sakatarin gwamnan jihar Yame ga fasarar bayanin nasa. Wuce tare da labarinta ta zo gabatar mana da wani rahoto ana mana magana kan hasashen yanayi na wannan daminar bana ta shekara ta 2021 game da wannan kamfe wuce ta labarta mana cewa akwai yiwuwar samun ambaliyar ruwa a nan yamai shine domin a ɗauki matakai dalilin kenan duka masu ruwa da tsaki da kenan an kai musu hannun so mai sanda kamar yadda ake cewa rigakafi ya magani hakika domin yin rigakafin ambaliyar ruwa aka shirya wannan taro a ƙarshe gwamna ya ba da umarni domin ba da azama ga kwamitin da ke kula da ambaliyar ruwa da dama akwai shi. Aka mana hannunka mai sanda kuma tun gobe za a fara muhimman abubuwa. A faɗar cibiyar jaridar ƙasar Saudiya SPA, ƙasar Saudiya a ranar Asabar ta hanyar harabar ministan kula da haji da umara ta sanar da cewar aiwata gimshikin musulunci na biyar a shekarar bana 'yan ƙasar ta dubu sittin kaɗai ne aka baiwa damar gudanar da hajjin sanarwar ta nuna da cewa wannan matakin an ɗauke shi ne domin kokowa da coronavirus da kuma kaucewa bazuwar sabbin nau'in cutar a yayin hajjin shekarar 2020 mazamna kasar saudiya mahajjata 15,000 ne suka samu sabke farali inda a shekara ta 2019 mahajjata da suka fito sansan duniya daban-daban miliyan biyu da rabi ne suka yi hajjin. Ana sauran mako ɗaya ga gudanar da jarrabawar BPC a ƙasar niger Ɗaliban kwalejin sagandarin balle yara na shirye-shiryen gabatar da gwaji a cewar shugaban makarantar. Shugaban makarantar kuma ya ƙara da cewa wato jadawalin ɗaukar darussa an zartar da shi kan kaso hamsin cikin ɗari dangance da yajin aikin ɗalibai ko na mashanni 'yan kwantarage shine tushen haddasa wato sasaucin kason wakilinmu hassan mummuni ya aiko muna firar tasu ga fasarar bayanin da ya yi En français, nous avons 70% la mathématique. Game da darasin France, muna a kashi 70 cikin 100, mathematic lissafi kashi 45 cikin 100. Darasin SVT a ajin Troisium muna kashi 45 cikin 100. Histoire géographie, kashi 70 cikin 100. Ingilishi kashi 60 cikin 100. A bangaren physique Shimi muna a kashi 55 cikin 100. A bangaren Shimi kashi 50 cikin 100. A Oscar eps guje-guje muna a kashi 90 cikin 100. Tattalin arziki na iyali économie familial kashi sittin cikin ɗari gaba ɗaya a ko'ina mun cimma sama da kashi hamsin cikin ɗari na tsarin darussan shekara kuma wannan yana da alaƙa da jajircewar malamai akan aiki ɗaliban da suke fagen jarabawa a shirye suke saboda kamar yadda aka saba wasu malamai suna ci gaba da bada darussa studio kalangu ta tafiyar yanayin niger bari mu yi ta taki zuwa yankin da magaram wani gungun matasa don girka fusara 'yan kasanci a zandar ya samu girkuwa ta ban hannun alternative espace citoyen a ƙarshen makon nan da ya shuɗe manufar wannan fusara ita ce mayar wayar da kan matasa bisa ga gabatar da 'yancin ɗan adam da kuma demokaradiyya jihohin tilaberi agades yame difa da zandar ne projen ya shafa mamba na kungiyar alternative espace citoyen ibrahim jori ya ma wakilinmu alkaita ƙarin bayani Muna zarci cewa a yau koma yaƙi da matsalar tsaro da kaifin kishin addini da muke fama abin bakin ciki akwai mugun katari shine matasa musamman ke zama mayakan ƙungiyoyin su ne kuma suke fama da wannan rashin tsaro. Muna son gwada wannan halarta ta mai da hankali ga horar da su bisa ƙarfafa ƙarfinsu ta yadda za su iya rabin ayyukan gwamnati a ɓangaren yankinsu, Ana rakiyar su wajen samun horo da ƙirƙirowa. Zango na gaba shine na koyar da da su menene demokradiyya menene yancin dan adam ya ake neman yancin ya ake bin bahasi domin a gare mu idan har akwai tsarin matasa da ke gane kalubale to wata dama ce na canza filar eh, zaben siyasa na masu iko a bangaren tsakiya da ma na kananan hukumomi domin fahimtar boko haram wannan shine take na littafin baya-bayan nan da dan jaridan nan na ƙasar niger Sadiq Abba masanin batutuwan Boko Haram ya rubuta. Boko Haram dai wato tana aiwata aika-aika ne tun shekara ta tara cikin ƙasashen tafkin Chadi. Cikin watan Janairu 2021 ne aka wallafa littafin domin samun cikon bayani na wannan littafi. Ta talho Tarnan fulai Ahmed ya firanta da shi ga fasarar bayanin da yi. Littafin a rubuta shi ne ta hanyar wata tattaunawa tsakanina da ɗana mai shekaru goma sha biyar wanda kuma ke yi mini tambayoyi akan harkokin da suka shafi Boko Haram kamar yadda ƙungiyar ke samun kuɗaɗe, yadda aka ƙirƙiro ta, horon da take samu, da ta zuwa wasu ƙasashe. Dukkan waɗannan abubuwa da ke iya taimakawa wani ya gane ko menene Boko Haram domin ba tabbata bane mutane na da cikakkar fahimta a game da Boko Haram da rassanta da rarrabuwar kanu a cikinta da haɗewar da ƙungiyar IS. waɗannan abubuwan dukkansu an taɓo su a cikin littafin misalin an ruwaito cewa boko haram muna da asibitoci biyu a tafkin chadi kuma akwai ma'aikata na kirki a can kamar masu gyaran injina da ke horar da mutane akwai sojoji da boko haram ta juya musu kanu suna ba da umarni a can dukkan waɗannan labaru sun azurta wannan littafi kuma hakan ya darajanta aikin da aka yi wajen rubuta shi Ƙasar Nijar na kan shirye-shiryen halartar wasannin Olamfiya na Tokyo da za su gudana ranakun 23 ga watan Yuli zuwa 8 ga watan Agusta 2021 a cewar shugaban tawagar ƙasar Nijar 'yan wasa bakwai za su wakiltar Nijar a cikin babi wasanni hudu. Salamatu Kadiri ta firanta da Saidu Asumi shugaban tawagar Tokyo mai lakanin Van Van ga fasarar bayanin nasa. 'Yan wasa bakwai ne za su halarci gasar wasannin Olympics na Tokyo a kasar Japan. Daga cikin waɗannan 'yan wasa akwai namiji hudu da mace uku. Nau'in wasan abin ya shafa su ne taekwondo, guje-guje, ninkaya da kuma jido. Daga cikin waɗannan 'yan wasa biyar sun wuce kai tsaye bayan wani wasan tankaɗe da rairaye. Biyu ba su wuce kai tsaye ba sun samu shiga da sunan duniya. A hali yanzu komi a shirye yake muna jiran kawai ranar buɗe wasannin. nan tuni ma mun yi odar wuraren masabkinmu muna shirin tashi ranar 17 ga watan Juli domin dawowa bayan kammala wasannin a ranar 9 ga watan Agusta. An sa hali domin ma mun gabatar da wani kasafi ga gwamnati da take nan tana duba shi a wannan batu babu wata matsala. Eh, A ƙasar Nijar ayar doka mai lamba 30 bisa ga ƙuduri mai lamba 2018 layi 33 na ranar 1 ga watan Yuni 2018 mai shimfiɗa tsari da hurumin masharantu da kuma ƙirƙira girkin kotunan gundumomin birni. A kan sani Balkisa Hamidu ta firanta da Madam Goje Maimuna Gazibo shugabar ONG Chronic Juridic ga zubin firata su. Me yasa Nijar ta kirkiro kotunan gundumomin birni? A ƙarƙashin aya ta talatin ta dokar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas shafi na talatin da uku a ranar ɗaya ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da goma sha takwas da ke kafa tsari ƙwarewa da ikon jamhuriya a ƙasar Nijar. An ƙirƙiro kotu a kowane yanki na birni wanda ake kira kotun yanki. Damuwar mai kirkira ƙara ita ce da farko kawar da cinkoso a kotun ɗaukaka ƙara wanda dole ita ce kotun da ta dace ta saurari manyan laifuka. commettre des grands litiges. Wani irin laifuka ne kotunan gundumomin birni ke da hurumin yin shari'a a kansu? A matiyar penal, le tribunal d'arrondissement communaux. A cikin lamuran laifi, kotunan gundumar birni suna magance laifuka kamar cin zarafi, keta dokar 'yan sanda masu sauki wayanda ake aikatawa a ƙarƙashin ikonsu. Amma da wasu laifi kamar rubda ciki da kuɗi da dukiyar jama'a, rashawa da zaƙewa da iko a kan matsayi, katsalanda da ma'aikatan gwamnati, halarta kuɗaɗen haram, cin zarafi, taushe hakkin bil'adama, wuce gona da iri alheri da rashin daidaito tsakanin 'yan takara a cikin neman kasuwanci don bukatun jama'a jabu da amfani da jabun fataucin miyagun kwayoyi mugun kasuwanci da rike makami ba tare da izini ba keta amana laifuka a cikin kasuwanci kai hari kan tsarin kasa yunkuri ko lalata zaman lafiyar al'umma laifin nuna bambancin launin fata na yanki ko nuna bambancin addini ta'addanci laifuka ta hanyar yanar gizo da keta bayanan sirri fataucin mutane da bakin haure da kuma ta kasance mutanen ba su wuce shekara goma sha takwas ba bancin wannan laifukan da na zana duk wani laifi na gama gari kamar sata, zamba, keta amana, bugu da jima mutum da gangan, saka rayuwar wani a cikin hatsari, duk wani laifin gama gari ko da karami ne. Waɗannan laifukan ba su ƙarƙashin babban kotun ajin Yamai. kwarewa ce kawai ta kotun gundumomi. Saboda shine kafin a sake tsarin shari'a. Alal misali, shari'ar masu laifi ba ta faɗa a karkashin ikon karamar hukuma ba. Duk sanda mutum biyu suka aje kara a kotun yanki kuma ta kasance ɗaya daga cikinsu bai gamsu da shari'ar ba yana iya kai shari'ar a kotun kotun ɗaukaka ƙara amma ɗaukaka ƙara game da tsarin al'adu kamar aure watsi da saki maye gurbi ana kai ƙara ne a gaban babban kotu masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan mu huta lafiya hawa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko'ina a faɗin ƙasar Nijar. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaɓen halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.